السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتكون لتافي الرحيق والمختوم مالن يا كاومنا واتو abubuwa guda takwas shirin yaƙi na binciken hanyoyin garin madina da tunkaran wato karauka kayan 'yan kasuwa na ƙurashawa saboda sun kwace musu dukiya gaba ɗaya duk wanda ya hijira haka nan yawo hijira zikau in ma suka samu dama suka ji ka riga ka fita suka tare ka a hanya suka ce ka gaya musu inda kuɗi yake ka tafi haka nan a wancan lokaci ana sa kuɗi ne a tukwane ko da har yanzu ma ana sawa ana sa kuɗi ne a tukwane sai mutum kudi da ya sa kuɗin shi a tukunya da inda ya haƙa rami ya binne sai a zaga sai a ji a ɗauki saboda haka suka kwace dukiyansu habai gaba ki ɗaya manzo Allah sallallahu shi karan kanshi haka nan yazo bai zo da komi ba ko bayan hijira ko bayan fatahu maka ya koma hatta gadin shi an sayar ba ko filin da zai gina daki guda ba bi duk sun kwash saboda haka da aka yi izini a yaki sai manzo Allah ya ga abinda da za a fara na farko shine a tunkari sha wannan tunda hanyar su na karauka na zuwa kasuwanci Sham ta kusa da Madina ne a tare su in aka cire su duk a kwace abin da ke hannayensu tas makwafi na abin da suka kwace masu habai a can garin makka sannan kuma ga nau'in zalunci da suka yi an zo an tare a garin madina kuma sun fara hana makota kawo kaya cikin garin madina suna hana makota kawo kaya ga baki sun taru ga ba abinci ga shi an hana yin kasuwa su shigo saboda haka kuɗi na wurinsu kasuwanci na wurinsu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya shirya a tattara abin da ke hannunsu a kwaci to bayan mala ya kawo mana saraya mun kai na takwas wanda muka karanta shi wanda aka yi a watan rajab aka samu shubha har makiya Allah suka koma Allah ya suka da ya sa'alunaka an shahril harami ko kitalin fi ya zama fitina a cikin al'umma to sai malam ya dunkula sakon wuri guda kafin ya je fakara ta gaba yace tilkumus saraya wannan taliki ne malam zai ya fi cikin tarihin waɗannan sune ne ya koka wanda manzo ya tura an ce saraya jam'u sariya wato yakin da manzo Allah bai je ba wal gazawatu da yakin da manzan Allah ya tafi da kanshi kabla badarin tun kafin yakin badar tunda aka ce an rubuta musu yaki an yadda su yaki to shikenan sai manzo Allah ya fara amrul askari aka fara training aka fara exercise kuma bayan an yi exercise da aka fara yi a aikace amma da ƙananan abubuwa malam ya ce lam ya jiri fi wahidin min ha salbul abuwali a duk waɗancan hare-haren da aka kai da wanda manzan Allah ya tafi da kanshi da wanda ya tura to babu wanda aka samu komi a ciki wa qatlir rijali ko kashe wasu illa ba da martaka bahul mushriku na fi kurai abin nan kurs bunu jabir sai kafiran ne ma suka yi nasaran kwace wani abu daga cikin dukiyar musulmi wanda kurs bunu jabir ya yi. ai malam me yasa ya ce ba a karbi komi ba yakin karke ma wanda aka yi wanda aka tara dukiyan aka kama bayi guda biyu aka kashe mutum guda ai kun ga aya ta sauka ko yas'alunaka an an sharil harami suna tambayan su game da wata mai alfarma mene kitalun fi me hukuncin yaki a ciki da abin ya zama fituna Allah ya saka da ya ce kul kitalun fi kabir ai kaga kudin an maida musu abin su kuma bayan da aka kama an ba su abin su wanda ma aka kashe cikin duke musulmi ya sake diba an biya diya saboda haka kenan ba a samu komai ba dama duk turawan da aka yi ba wanda aka tura shi samu komi daga wanda ya ga makiyan an tsaya hamza ne ma ya ga makiyan gashi gasu ya ja daga sannan kuma mutanen juhaina suka shiga tsakiya ba a faɗan ba so da aka duk kowanne da makaranta cikin takwas ɗin an bi kayan a ba samu komi ba shi ma wannan kurs bunu jabir alfahiri da ya zo cikin garin madina din ya tattara dan dabbobin da ake tarawa kuma dama ba da abincin bane don wanda ake tarawa ya kada ya gudu ai manzo Allah da kanshi ya bi shi ai shi bai ganshi ba kuma da ma ya ganshin ya kwato ai ba wani ganima aka samu ba na hannu ne aka dawo da shi abinda aka dauka ne aka dawo da shi kaga dai har yanzu ba a samu komi ba shi yasa malam yace duk waɗannan saraya ya kukan da manzo Allah ya tura da wanda ya tafi da kanshi a ciki ba a samu komi ba na salbu amwali ba a kashe kowa ba in ma akwai inda kwace dukiya yake to ma musulmin ne aka sake samun matsala aka ibi nasu wannan kurz ibn jabir al-fihri yayi fal bidaya inna ma hiya min al-mushrikina kenan kara kwace dukiya ma ya sake tasowa ne ta bangaren musulmi an ta bangaren mushrikai ma amma kanu kada a kabla qabla zalika fil afa'ili bayan kuma dama can sun kwace wasu kudaden kenan mala abin da yake so ya faɗa nan wurin duk da wannan saraya da aka fara yi manzo Allah sallallahu ya fara bi yana so ya nemo wani abu na dukiya bai samu komai ba sai ma dai kafiran sun ƙara biyo su ne suka ƙara kwashe musu wani abu kenan har yanzu dai cikin lalura ake wa bada wuqu'i ma waqa fi sariyata abdullahi bin Jahsh bayan faruwan abin da ya faru na rindinan abdullahi bin jahsh wanda aka tura su 'yan kwarori suka je suka tara wannan rindina Allah ya taimake su suka tada kura kuma su har suka kwaci wani abu duk da dai an dawo musu da shi su kafin an dawo musu da dukiyarsu to bayan faruwan wannan ta haƙaƙa khawful mushrikina sai tabbas ya faru ga kafirai na tsoron da suke ji wata jasada a mamahumul khatar alhaƙiƙi sai ya zama hoton haɗarin da suke fuskanta ya zama gashi a gabansu na haƙiƙa ta shine shi ne kuma da shi jiki a yi to hoton haɗarin sai suka ganshi gashi a fili dama can suna tunanin hijiran nan su ba alheri ne a wurinsu ba haɗari kuma zai zama musu a gaba to bayan wannan sariyan ta yi nasarar rikita 'yan kasuwansu ta kwace musu dukiya har ta harba mutum guda ta kama bayi duk da aya ta sauka an damu su da abun su sai suka gano cewa eh to nan gaba za a iya kai harin ba a cikin wata mai alfarma ba sai suka gano to abin da suke jin tsoron nan suke cewa musulmi za su iya tare musu hanya su tare musu dukiya da gaske ne don gashi a aikace wa waqa'u fi ma kanu yakhshawna a fihi suka ga sun fada cikin abin da suke tsoron su fada a ciki wa alimu mutanen maka suka gane suka san cewa annal madina lalle garin madina fi ghayatin min at-tayaqquzi wa tarabbusi ta kai mutuka wajen fadaka wato madina tana tsare ne zai a karanta suna shirye ne ta yaƙo wato sun farka wata rabbus kuma suna tsarani wato suka gane garin madina gaba ta canza ba irin madinan da bace yan madina suna nan cikin faɗaka kuma suna lura da duk abubuwan da ake yi dama manzala ya tura masu kawo mushi labari duk abin da ke faruwa ana kawo mushi labari ta tara kullu harkatin min harakatin jariya. Hmm. mutanen madina sun sa ido a duk wani kai komo na kai komansu na kasuwanci lalle sun sa ido wa annal muslimina yastaiuna an yazhafu ila 300 milan takriban kuma suka gane musulmi za su iya tafiyan kilomita 300 su je su kai hari su dawo thumma yaqtuluna wa ya'siruna rijalahum za su iya tafiyan kilomita 300 su yaƙi su kama bayi wa ya a amwalahun kuma su kwace dukiya wa Ja'u salimi na gani mai su koma gida lafiya lau to wani abin sai ba su tsoro ka san makiyin Allah kullum na jin tsoron karfin ka ya ya kai nisan kaza ko makami ne zai san makamin suwa na fasana da makami zai kai kaza to ya zama hadari ga duniya barazana ne ga duniya inda bai kai wannan ba to babu komi to muke yin Allah kullum haka yake saboda haka suka fahimci cewa musulmi za su iya tafiyan kilomita 300 kuma za su iya kai atakin su kai hari kuma su dawo cikin karfin su wato sun kwatanta karfin yadda musulmi yake sai suka kara gane wannan ba karamin hadari bane wa sha'ira ha'ula'il mushrikuna kuma kafiran sun ji a jikansu bi anna tijaratihim ila sham amama khatarin da'im kasuwancin da suke zuwa sham yana cikin hadari to kuma kasuwancin kenan nan ne cibiyan kasuwanci nan kuma suka saba lakinnahum badala an yasiqu min gayyihim sai dai maimakon su farka daga dimo wanda suke ciki wa yaqudu tariqas silahi wal muwada'a su bi hanyar sulhu da barin zalunci abinda suka karbe na dukiyar musulmi su shela cewa to mutanen maka su kwantar da hankalinsu duk wani wanda ya hijira ga kudinsu nan za a tattaro a kawo musu abinsu to duk wannan ba shi ne ya zo a zuciyarsu ba kama fa'alar juhaina kamar yadda juhaina suka yi don juhaina da suka fahimci sahabbai sun yi karfi duk abin da suka san sun na sahabbai ne suka aika musu da abinsu wa banu damra da banu damra suka aiko musu kuma suka nemi sulhu to su quraishawa izdadu hiqdan sai suka ƙara kwafe kwafe kenan wa gaizan da fushi sai kwafe kama su suka ga a yanzu waɗannan su ne za su sun yi ƙarfin da za su takura su hana su da suke su wasan mama jihin sanadi jigajigansu sai suka kafe wa kubaraihim da manyansu alama kanu yu'iduna abinda suka kasance suna gargadi wa yuhaddijuna bihi min qabl suke barazana da shi da sai suka ci gaba da barazana da nuna cewa kai musulmin nan fa a dauki mataki a maganin su min ibadatul muslimina fi aqri darihim akan cewa za su kai mu musulmi hari a cikin gidajensu وهذا هو الطيش الذي جاء بهم إلى بدر wannan shine wato abin da ya rufe su ya kawo su zuwa garin badar ish wato abin da ya ɗebe su ya kawo su amma musulmuna amma su musulmi wannan ta ɓangaren kafirai ke da wancan abin ya faru sai suka ƙara gane cewa kawai yanzu su shirya su ji musulmi sai suka sa asusu za su zo su kawo musulmi hari su murkushe garin madinan gaba ɗayanta tun da gashi musulmi har sun fara ƙarfi za su iya tafiyan kilomita 300 su tara kaya su kwace banda Allah ya ce a dawo da kayan da kenan sun tafi da kayan to yanzu bari a yi shiri a zo a kawo hari garin madina a murkushe garin madinan gaba ɗayanta so da su suka fara shirye-shirye aka fara kere-keren miyagun mukamai irin na wancan zamani amma musulmuna amma su musulmi faqad faradallahu alaihimul qital ai sai Allah ya ƙara ƙarfafa faɗan ma a can an ce ne uzina lillazina yuqatiluna bi annahum zulimu haka ne ko an yi izini ga wanda ake yakan su lalle an zalunce su daga yau in an taba su surama izini kawai aka ko to sai Allah ya ƙara saukar da wata aya farada alaihimul kitalu sai aka farlanta musu yaki ba da waqatu sariyatu abdullahi bin jahsh bayan wannan dai sariyar ta karke ta abdullahi bin jahsh fi shahr sha'ban a watan sha'ban shekara ta biyu da hijira wa anzala fi zalika ayatin bayyinat aka saukar da ayoyi Allah ya ce wa qatilu fi sabilillahi to ku yaki ku yaki dan Allah wa za ku yaka na kuma wanda suka yake ku wala ta ta amma a makar wuce gona da yi ko in kun tashi yaƙi, ku yaki mai tsafta ne malamai sun fasara to yaushe ne za a kawo maka hari ko a yaƙe ka ka je ka rama kuma kai wani abu wanda yake ta'addanci ne Allah baya so kusan galibi abin malamai suke cewa in musulmi sun tashi kai hari to wanda suka ganshi tsoho ne karfin shi ya kare su aje shi gefe guda kar su ce bari su daddatse su sare mai kai mata kada su kashe su in dai ba sun yaki ba yara ƙanana kada su taba su kada kuma su yi musula mutum an kashe shi je su za shi wanda ya daga tuta ya ce na fasa faɗan nan to shi ma a kyale shi wanda aka zo yakin bai dauki makami bai an kawo hari yace to ni ban da ni bari mu an koma ɗakin da muke bauta an taka da bauta na ina da ina da gunki na bari je in ta in tsalla a gaban shi to su bar shi ta tsallan shi kada su ce to bari mu bi shi hannun wurin a'a kada yi ta'addanci sai aka ce ga yakin ayi to amma kuma yakin ya zama mai tsari da ka'ida ninka gane wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yakin musulunci ba irin yakin annabi ne ai kaga bayan yakin badar ma sabai suna nuna hatta yakin da manzo Allah ya rinka yi mai tsafta rinka yi yakin badar da aka kamo bayi mai manzo Allah ya wasiya da shi yace ku kyautata musu fiye da yadda kuke kyautata mu ma iyalan ku ɗaya daga cikin sabai yace abinda muka gane sai muka gane hatta abinci din an yi sai mun an sa musu an tabbatar da sun koshi tukuna sannan gida ciki sannan in an yi abinci da wanda ya fi daɗi da mai daɗi to wanda ya fi daɗin shi ake kai musu wato gidanka ko da an dafa shinkafa da miya ne na mata a da naman kaji sai a samu wurin tsokan sosai sai a sa musu sai a kai musu wajen ƙashin sai a bari a gida bayi fa daga yaƙi fa ake kaga yaƙin musulunci ko da manzo Allah ya yaƙi ba yaƙi ne ta'addanci ba ba yaƙi ne ana so sai an ga bayan mutum ba yaƙi ne ana so mutum ya zama nagartacce ya zama mutum hatta a fagen fama sai aka yi tsari tsari mai kyau an gane ko aka ce to yanzu ku yaƙe su amma kada ku yi ta'addanci inna Allah la yuhibbul mutadin Allah bai san da masu ta'addanci masu ƙetare iyaka in an je wurin yaƙi a tsaya a yaƙi yaƙi mai kyau kada a wuce gona da iri waqtuluhum hal saqibtumuhum ku yaƙe su duk inda kuka same su wa akhrijuhum min haythu akhrajukum kai ku kore su daga inda suka kore ku daga ina suka koro su daga maka ba ne to kuma ku kore su kun samu dama ku kore su a garin maka. ka kuma ga ai garin makka harami ne ko to amma tun da sun yaki a nan sun kore ku a garin ku to kuma ku kore su wal fitnatu ashadu min al-qatl abin da ya sanya aka ce ku kore su a daga ne suka koro ku saboda ita shirka ta fi kisa ne laifin shirka ya fi laifin kisa shi ya sanya ku tsarkace garin daga shirka shi ya fi sauki ko da Allah baya son faɗan to kuma baya son shirka to abinda baya so guda biyu sun haɗu wanne ya fi rashin so shirka wala tuqatiluhum inda al-masjid al-haram in kun je masallaci mai alfarma kada ku zara takobi ku faɗa da su hatta yuqatilukum fi asayin sun yake ku a ciki kada su ce yawa to bari in sun zo na sai mu daddatsa sai an ce kada kar taba mu anan to anan din ma in sun taba ku ku taba su kazalika jaza'ul kafirin Allah ya ce wannan shine sakamakon kafirai daga yanzu a sare su a kai musu hari kada a kyale su haka ne ko fa in intahu in sun janye daga kafirci shirka sun sallame ta babu inda ake shirka shirka sun kyale ta fa inna allaha gafurur rahim hakika Allah mai gafara ne mai jin kai wato shi Allah mai tausayi ne ruba ko kafiran duniya da suka sa manzo Allah gaba suka tare shi suka yi mai wannan suka yi mai wannan suka yi wannan suka yi wannan sai Allah ce manzon sa kullil ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salam ga ya mu kafiran kan sun fare ka sun kashe wannan sahabi sun kashe wancan mace sun kona muku gidi in sun tuba Allah zai yafi wato al'amarin Allah ba wasa ba malam Allah ka ba mu iko mu tubu tuba na suhan shi ya sanya ba a shiga tsakanin wanda da dan mutun kaga ya lalace na iya shege kalishi yi mushi addu'a da nasiha in ya tuba tuba tuba sa nasuha in ba sa abu wallahi sai kaga darajar shi wajen Allah ya wuce naka tunda dai ka nan ba irin azauta da musulmi da musulmi wato wani irin azaba ne ba sun kashe maza sun kashe mata sumayya ba a gaban jama'a sun kashe ta ba cikin farkon shahida ba tube su suka yi tsirara a gaban maza suka ɗauki takobi suka caka a farginta a gaban mutane suka mutu mummunan kisa a gaban kowa amma maza ya ce yake ta baro alu ya ce fa inna kuma janna ku ya gudu mun karanta khabbabu ba jan shi aka yi makiri da aka ja shi akan wuta ba tun daga gefen duwawun shi nan naman ya kwaso sai da ya kawo kiyin shi saboda akan wutan ƙira aka ja shi yace manzo Allah lokaci yayi a fafata manzo Allah sai yi hakuri ku yi haƙuri mana kun cika gaggawa ne ku yi haƙuri lokacin nasarar za ta zo to amma duk da wannan azabar suka zama aka ce in yan taho yi gufaru lahun ma kada salafa to nan ma ku duba fa'inin ta hau fa in Allah ghafurur rahim in sun bari duk wannan ɓannan da suka yi da abubuwan suka yi na ɓanna to Allah zai yafi Allah ka yafi mana wa qatiluhum aka sake maimaita kai ku yaƙe su fa hatta la takuna fitna sai fa ya zama duniya babu shirka dama shine kaidar musulmi ya huta abin idan duniya ba a shirka kowa sai gado kamar guda goma ko sha biyar in ya kwanta nan ya farka ya tashi hawancan gadan in ya kara farka ya tashi hawancan ya tai gayi nan amma da kafirci a doron kasa a a ai ba sauran zama musulmi dole su miƙe tsaye shine halifancin wannan musuluncin da Allah ya bamu kyauta ya bamu shi ba wani abu ba bamu ba Allah ya mana gudunmuwa da sunna a cikin bidiyoyin da suka kewaye duniya ba wani abu muka bada ba aiki za a yi kowa ya tsaya ya karanta addinin nan ya gane shi da kyau ya ga ya za a yi taimaki addinin nan ta yin da karfin shekari ku yaƙe su hata la kuna fitina waya kuna dinu lillah addini ya zama gaba ɗaya na Allah ne fa ta hau in sun bari fala udwana illa al zalimin babu ketare iyaka sai ga azzalimi wato kenan idan da kuma duk za a tuba duk duniya a yi musulunci to shi gina sai a kyala kowa eh a kyala kowa bandawa a cikin musulmi wanda ya zalunci to shi ma a yi maganin shi wala udwana illa ala zalimin kada ƙara taba kowa sai in azalimi an gane ko sun mallam yalba sai mu tsada nan nan waku mai zuwa makarishe shi sai mu kai karshe sai mu zama mun samu tauraro a cikin sa Allah ya taimake mu na ga sai mu hakuri da abin da ya samu yan Allah ya kan mako mai zuwa dai kowane darasi za mu gobe mu samu mu samu kwana